أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkan da wannan yammaci na laraba goma sha bakwai ga watan shawwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha takwas ga watan yuni ko mayu watan mayu shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da darasinmu na fikihu a wannan rana ta laraba muna karanta wannan littafi na alfikihul muyassar fi dau'il kitabi was sunna ma'ana fikihu a sauƙaƙe ko sauƙaƙen fikihu a bisa haske na alƙur'ani da kuma sunna na marigayi abdullatif ali sheikh ko abdullaziz ali A idan ba manta ba kafin mu tafi hutun sallah ko hutun azumi mun shiga wato ko mun fara karatu a cikin babi na hudu na wannan littafi inda malam ke magana akan aswaki da sunnoni na fitra wanda mun karanta mas'ala ta farko a ciki wanda yake magana akan hukuncin waɗannan al'amura mun karanta mas'ala ta biyu da yaushe ne yake zama wajibi mun karanta matsala ta uku da me yake kasantuwa mun karanta matsala ta hudu shi ma dai fa'idojin asuwaki, yayin da a yau insha Allah ta'ala a kuma yanzu za mu tashi a matsala ta biyar akan cewa sunnoni na fitra shafi na 35 shafi na 35 daidai wa daida matsala ta biyar sunanul fitra sunnonin fitra an ga wajen? an ga wurin ku? shafi na 35 malai yake cewa wato sunma aizon isalul fitra akan ce sunnoni na fitra dalili saboda aiki da abin sunna ne sai aka ce na fitra wanda Allah ya halicci dan adam da shi na tsarki inda ya kai musulmi ne to ana so ka rika yin wannan sunna shi zaka ce sunan al-fitra an jabalta duk wani musulmi da aikata su yana yin wannan sunna wani lokaci kuma akan ce khisalul fitra ɗabi'u na fitra an fahimta na musulmi da yake kan fitra malam yace wa zalika li anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati fatara an-nas 'alayha ana faɗa musu wannan ne saboda shi mai aikata hakan yana siffantuwa da fitra da Allah ya siffanta mutane da ita ya an da su a kai habba halahun kuma Allah ya so wa mutane wannan sunna idan kayi abin abinda Allah ya halice ka kai, dama kai mai yin abin a ɗabi a ta adam sannan kuma sai Allah ya ce yana so ka dinga yi Ta ga abubuwa guda biyu a kai. dan me yace li yakunu ala ahsani hay'atin wa akmala suratin dan mutane su kasance a bisa yanayi mafi kyawu yanayi wanda yake mai ban kai kar a ganka cikin kazanta ko birgiza kama ko dan dukununu kai kanka zaka samu lafiya a jikinka idan kai wannan zaka zama to mai tsafta kamalalle na tsatsi idan ba ka yi fa za ka zama aka san haka malin ya ce an abi horaira ta radiyallahu anhu ƙala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. an samo hadisi daga abi horaira Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan hadisin da abu hurera ya kawo hadisi ne da asalinsa yana cikin bukhari da muslim ba ka da haufi akan hadisi annabi yake cewa hamsun min alfitra abubuwa biyar suna cikin fitra nan a ce suna ciki biyar din za a ambata maka kenan ba su kenan ba akwai wasu amma biyar din nan suka zo cewa suna cikin fitra wanda in ka yi su a halittanka ta ɗan adam dama musulmi ya kamata kai haka kuma Allah ya ce yana so idan kai haka kayi sunna ka samu ladan sunna abin umarnin Allah idan ka ifa babu zunubi kayi asara ne na lada babba an fahimta an fahimta kamar fitta shawwal ne in kai da lada an ka ifa kai kai asara ba zunubi akan kai ana fahimta wayannan biyar din annabi yake suna ciki ku kalle su ɗaya bayan da sai ya ce na farko al-istihdad al-istihdad wal khitan wal khitan wa qassu ash-sharib wa qassu ash-sharib wa natfu al-ibti wa natfu al-ibti وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر taqlimu غدانا waɗannan su guda biyar kun ji su a jere to mu dauke su bayan daya annabi ya ce guda biyar suna cikin fitra na farko sai ce al istihdad me istihdad shine aske ko kaɗe gashin gaba mutum aske gashin gaba wannan fitra ce tsafta ce kuma za ka zama mafi yanayi mai mene mai kyau a hai'a mai kyau za ka ji daɗi iska na kada ka ko ina rai yau kwana biyu shekaran jiya kenan sai na samu wata waya an kira ni na ɗauka mai wayan namiji yana tambaya na mai zan ce ga wani kes an zo da shi gabansa shi dai kansa ya kulle kace mai yasa kansa zai kulle amma gaya ga malamai ga su kuma ki da kanku zai kulle ko zai bude <laughs> za ku bashi fatawa ni na bashi amsa amma dai ku me za ku ce ku gane yadda kuma ku gwama shi da abin da ya zo akan fitara ɗin nan da annabi ya fara, da abin da shi malam ya furta kafin ya kawo wannan hadisi kaga ya ce ne li yakunu ala ahsani hay'atin wa akmali sura ko idan mutum yana yin waɗannan abubuwan me matsalan ya ce mata da miji ne ga su mijin ya ce wallahi zai fuci matar shi in da wani sharadi san sharadin kar ta asce gashin gabanta kuma sai su goma sha takwas shi bai so ta aske gashin gaba tana askewa waje su je ta kuma ya yi fushi ita kuma ba ta so ta bi umarninsa saboda ta san addini a zuwa duk ba ka gani ba na yi mamaki wasu za ka ji wasu cases da za ka ga kila dama zai iya faruwa amma wannan sai na ji shi wani iri a ce wai mutum ne zai so haka kar ta aske ke daga baya ma bayan na ba da fatawar sai na ƙara fada da tunani na sai abin ke zuwa mun na cikin fara da nace ko dai dan ya shiga cultism ne suna irin irin wa'annan abubuwan su suke irin wannan a ga wani abu garibi aka a ce karfe kaza ko a ce kusance ta da gashi a jikinta shine asirin ko shine kaza ko shine kaza wani ai kazanta ne sannan fitara ce kallafa sunna ce kai kana musulmi ita musulma ku shekarar goma sha takwas to ka san ba bincike za ka yi ta yi ba ka ce ah to dama a haka kun shekaru sha takwas ɗin kuke wannan rikicin ko ko yaya idan a shekara sha takwas suke tare ba ta ake wannan gurin ba ya zama daji ƙwarai da gaske sannan zai ji masa ciwo zai ji mata ciwo gashi da kake ganin sa yana da kaifi yana jin wajen ciwo musamman ma har dai gashin gaba likitoci suna magana sosai a ga tsafta ne annabi ya zo mana da ita tuntuni to me zai sa in kuma yanzu ne ya faru kaga ai ba za ka tsaya kana bincike ko gaza shi ne ke magana akan hukuncin ce a mai nasiha kuma idan ka kama wani ma ya shigo cikin iyaye da waliye da wakilai su shigo wannan ba daidai bane to amma dai sai na ce musu a wannan matakin na yanzu da ya allaki abin da cewa zai sake ta kada ka aske. ta zauna a yi sulhu a gyara Allah kyauta aka kalli wannan abu shi fa annabi ya fara kawo an fahimta sai malam ya ce wal khitan ko da khitan me khitan kaciya kaciya kaga ana haihuwar dan adam ne loba ko to wannan lobar sai a cire ta ai mai kaciya wannan yana daga cikin fitsara ta musulunci kuma idan aka haifi yaro tun yana jariri ko yana karami ake masa wasu 'yan shekaru ko kuma tun yana jariri a hannu kafin suna ko bayan suna duk wannan ya halatta ana fata muna fahimta sai dai ni a nan gurin ni a fahimta ta ba ni kaɗai nake da wannan fahimtar ba akwai da yawa har a magabata an samu mai wasu wannan fahimtar amma dai a yanzu ma akwai wanda suna da aiki da irin wannan kuma ni a kanta nike ni yawa ban ce sai ka ba amma dai aka ji dalilai na ma'ana fata wadda nake a shi shine yi wa yaro kaciya tun yana jariri da an haife shi an yi suna yau ko kafin suna ne ma ba laifi bane haife shi yau gobe ana iya mai kaciya cikin wannan kwanaki bakon ko bayan suna daidai ne a mata kaciya za ta warke da wuri yana da wannan fa'idan tun yana jariri uwarsa za ta yi jego ɗaya ne jegon ɗaya yadda take jegon shi ya kuka ta bashi amai shiru haka za ta yi normal jego kamar ma ba mai kaciya ka fahimta sannan bisan ciwon kansa ma bai ma san zafin ba a wani lokacin Kana abu na gaba ya rufe ya suturce tsaraicinsa a lokacin da ya girma in za a mai ya kai shekara shida yana da kannai kila kanwarsa mai bin sa mace ce dan shekara shida kanwarsa shekara tana ta san ta san cila ko ta san gaban namiji za ta iya kallon shi gashi an mai kaciya ta farfar yana yawo tsirara kuma a lokacin uwar da ta haife shi shekara shida da ya wuce ta yi jegon su yanzu wani sabon jegon za ta fara idan ita za ta yi jinya wannan kaciya ɗan kaciya ne ruwan zafin shi daban ruwan gasa mai daban ruwan kaza kaza kaza kuna fahimta in yayi ma yake da shi wanda suka girme shi nan dai suna dai kallon tsaraicin nashi ko da maza ko mata ne bai kamata ko da ɗan shekara shida a nuna ma yara rufe tsaraici ya fi to wannan warkewar da wuri zai warke ƙasa da kwanaki hudu sama da inda a ce ya riga ya girma ne aka yi masa wannan kaciya ina fata ana fahimta sannan a mu'amala da ake wa jarirai ruwan wankan shi tun yana ƙarami ana sa wasu chemicals dettol ne waye-waye da ake yi majego na uwarsa da man da ake shafa mai cikin yawanci yaran da ake wa kaciya an girma ba a cika kula da wannan kalabin ba sai ɗaya ne suke sa dettol a ruwa ko su sa wani mai na zaitun ko wani abu wanda yake da matukar muhimmanci da zai kare jams su shiga jikin yaro a fahimta wannan yana zama tuburbur ne rara in yana jariri kuma ana iya mai kace a sabe bamba ina fata kuna fahimta kuma shi zai taso da girman sa yana da karece shi ne zai ganshi da kace sa sabanin wannan yanzu ya kai shekara shida yana da ya san ciwon kai ya san zafi ya san dali da yi duk digille ta bisa yi kowa sai ya je yana kuka ya san an mai gaciya to gaskiya ni dai a wannan fahimtar nake na fa fifita ta amma in an yi a shekara bakwai din ko shidan ba laifi bane ina fata kuna fahimta yi tun ɗaya yana ƙarami ya fi daɗi ya fi kuma sauƙi ba tonon asiri idan kaga yaro namiji a gidana to haka na yi mai dama maza na ƙwaya uku ne kawai alaikum dukkan su ko an da aka yi to sai da ya girma kowa ta so ya ga an mai kaciya to bai ba san yadda aka yi ina fata muna fahimta kuma ya fi mu kai kaga ba za mu ce abin da iyayen mu suke ba ko da mu an mana da kiman mu irin yan shekara bakwai din nan ne shi da aka yi mana mu amma ta asibiti duk da haka ko ta ina ce akwai jinya kuma sai an yi wahala na biyu kun fahimci wannan ko amma duk wanda aka yi ba laifi bane zan karasa magana ta kafin ke magana malam Ismail ko da mutum ya girma kamar ka ko ya wuce ka ko yanzu wani babba sai zai musulunta ya musulunta a gano bai da kaciya sai an mai da girman shi sai an mai fitara ce ta musulunci ya faru da wani ɗalibi wasu ɗalibai da suka je a kudancin sudan an je musu wa'azi wannan daifon ɗin da kake gani junubu su ne half sudan ko kudajen nan masu kama da abin nan bakin su ya fi gawayi ba wallahi da gaske na gawa yadda ka san gawayi shan baki da zagani haka sai halittar su ne haka allah ya yi kuma sai ka karfi musulunci akwai wata mara ta ce wani suke so a cikin masu wa'azu kuma ya ce yana son ta wallahi ya aure ta to a cikin sun ne wani ya aka gano bai da kaciya aka kawo shi international islamic university na niger wannan african university ne ke zonce ta niger ba niger ba bai sunan kasar sudan international african university aka ba shi admission ya yi karatu na addini kuma aka bai kaciya da girman shi wannan kuma dama musulunci ya tsara haka an fahimta to wannan ita ce sunna ta fitara na biyu shine yin mene kaciya sannan hatta ya guri hatta wajen jima'i wanda zai jima'i da mace wato loba yana matsayin loba ba ai kaciya ba to akwai wato ko ba ma jima'in ba ma akwai kazanta da ke makalewa a jikinsa maniyinsa ba zai fita gaba ɗaya ba ba zai rika fita da ƙarfi ta yadda za a iya samun haihuwa ba saboda babu hanya wannan lobar za ka kare an fahimta kuma ka ɗauka ya fita abin da ya fita ya fita shi zai wanke gaban shi ya tsarki sai an samu wasu za su makarkale a cikin lungu da kai ana fahimtar wannan ko to amma idan ya zamanto akwai kaciya cikin fi zamantowa cewa wato zai wuce cikin sauki ya samu ilaji ilaji shine shiga cikin wato harjin mace cikin sauki saboda akwai kaciya sa'an nan kuma su ma matan ana musu kaciya a ƙarƙashin wannan matsala kaciyar su mata ba irin na maza ba ne mana yadda ake yankewa maza loɓa sosai kan hashafa ya bayyana su mata ana rage tsawon wato gabansu ne na wurin kaciyar da ake yi kaɗan shi ma akwai yadda ake ke wanda suka sa ilimin ba ko ake zuwa ba a yanke shi duka gaba ɗaya haramun ne shi sa ko da mace ta haifa da tabbatar da wanda zai mata ya iya ya san yadda ake ba wanda zai je ya ainihin wato lahanta ta bin misali ina fata ana fahimta kuma ita ma tun da girma da sai suna jariri yadda aka wa jaririn haka za a yi masa amma in ta riga ta girma to shikenan sai ta gura an fahimta ina fata muna fahimta wannan kenan to idan ka kalli wayannan abubuwan da yawa sai ka ga cewa tsaftar da ake bukata a samu su kala ƙarƙashin kaciya kuma duk wani da'awa da wani zai maka cewa ba a mata kaciya wannan kuskure ne ana wa mata kaciya hadisi ya zo annabi ya ce idan ka tsalkhitanul khitan idan kaciya ya haɗu da kaciya kaga kenan me mata na da kaciya maza na da kaciya annabi ya ce faqad wajaba al wanka ya wajaba matakar ka zo saduwa da mace ko kai wasa da ita sai ya zamanto cewa wato gaban kaciyar ka hashafarka ta haɗu da wannan kaciyar tata ita ce clitus ne ko menene ne yawa sai suka haɗu haka kawai ana haɗuwa ko da baka yi inzali ba ma'ana ko da baka yi releasing sperm ko da baka shiga jikinta ba inda ya kaciyar nan sun haɗu da juna gaban ka ya haɗu da gaban da ruwan kayawa da masu kuna fahimta so wannan a takaice kenan wasu abubuwa wala Allah za su yi fitowa a lokacin da za a yi tambayoyi na fi rike suka cewa da Ismail wa babu gaskiya abinda ke faruwa a shari'a ba ta ce shekara kaza ba kawai an faɗi cewa da an haifi yaro ne a mai kaciya kawai yadda kaga aski ake wa yaro aski ya aka haife shi shi ma sunna ce ta annabi mu aka dama to haka kaciyan kawai annabi ya faɗa ne babu wani shekaru da aka zaɓa cewa sai ya kai wannan mu al'adar mu ce ta taso sai a shekaru bakwai mu ba hausawa da san ni fitarai na gani akwai da yawa larawa su tuska jarirai ake kuma yadda kaji na gaya maka ko ok idan ba a yi ana girma ba ko a to an ci na ragon sunan shi mana a to so ake shi sai ya ci wani zai iya cewa wani zai iya cewa wannan magana da ya furta ne sai ta zo min da abu a cikin raina amma ba wai na ji wani ya faɗa wani amma wani zai iya ce mata irin yadda mace idan ta fara yin period ake cewa ta zama mace ta shigo cikin sahun manyan mata to haka shi ma namiji aka gille shi a lokacin za a ce yanzu ka zama namiji ta kai ba namiji ba wani zai yi yin wannan tunanin ko ba haka bane amma dai ku duba abubuwan da kyau ku natsu abin akwai yarwa a ciki duk sanda mutum ya zaba yayi yayi daidai amma dai zaka ga cewa wancan tun yana jaririn in ka lura da waɗannan abubuwan da na faɗa maka za ga cewa ya fi zama maslaha ina fata muna fahimta amma ba laifi bane dan an ban ai ba ana yaro sai da aka girma wannan duk babu laifi ina fata muna fahimta zai iya zama mu laifi a al'adam yanzu a ce tafi yaro ka ƙi mai kaciyan ya girma ya san ya mallaki hankalin kansa ya balaga ma to kaga ba daidai bane sai a lokacin a ce za a mai kaciya wannan ba sai zama kayi laifi ma an kai haka amma tun yana karamin bi ma san me yake ba kawai sai a mai kaciya Allah ya samu dace

yana zuwa da tsini haka kuma kamar da suke cewa tsawon shi a yadda yake a bashi a haka yana ƙara ƙarfin sha'awar macen ta zama fitinanna mai yawa ta yadda ba za ta iya mallakan kanta ba ila zai iya sa ta ta yi zina ana fahimta? to ana ana cire wani ɗan adadi na tsinin da yake jikinsa da ya zo da shi kamar a ce ta yi hanci ne ko ta fitar da wani huda a jikinta wannan ɗan hudan kamar yadda ƙwaya take fitarwa ita ake cirewa to kaga ba cire ƙwayar ake gaba ɗaya ba sai a fitar da ita shikenan yadda ka san ya zan kira maka ne idan aka cire shi fa yadda ka san kaga kamar ka kashe guda jinin da yake dan bayyana an ka kashe guda irin ɗan wannan jini yake bayyana a jikinta tsakanin namiji da za ka jini sosai an bai kaciya an fahimta ɗan kaɗan akwai wasu ni dai a Kaduna na mutum ɗaya na san na natsu ni na natsu kuma na san shi na san ya iya kuma yana yi amma duk wani wani zamu ban da natsuwa da shi ni dai na san wani zamu ya wanda ya fahimci addini kuma shi ɗin ma ɗalibin addini kuma yana yi so amma kai irin kowane wanzami duk wanda zaka ba a bashi amma dai ka tabbatar da cewa ya iya yi na matan amma su waɗancan su sun zo da tunanin su ne ai kaga ta ba wannan maganan eh, wai ka aikaci a kadai suke da awa ba abubuwa da suke da awa suna da yawa wanda kuma ya ci karo da addini ka gani to kawai dai mutum ya san shi musulmi ne daga ina kake kuma ina ka nufa ya zama kana da manufa ka gani Allah ya shirye da mu abu na uku bayan kaciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa ƙasu shari nan ku kalla alabi ya ce ƙasu ne ƙasu shi ne ragewa da rage gashin baki ba a gashin baki gaba ɗaya musulunci bai ce a kaɗe shi a kwashi tantantantar a ana ragewa ne shi ne abinda musulunci ya zo da shi amma kullum mukan faɗa idan wannan munasabar ta zo wani za ga yanayin aikinsa sai ya kaɗe duka an fahimta kamar masu aikin fos haka da sauransu ko wani kuma kila ciwo ne ma in ya bar gashin yana da lura dalura kaga wannan yana da uzuri amma a musulunci wanda musulunci ya tsara shi ne ragewa ba a kaɗe shi za ka ɗauki kaɗe shi ka zama kamar mace ne mata ne nan su a kaɗe gaba da talcal to su ma za ka ga ba ruwansu da gashin baki amma ka ba wani cewa hmm, to ka gani gemu ne ake to ka gani amma kaga a gemun ma a aka waɗansu kamar navy su suna ma barin gemu duk da ko a sojan ma za ga a amin ma a iya motsin idan wata lalura ta sa suna iya bari ana iya bari za ga wasu kuma suna kan sabin na aikin amma suna da gemu shagiri kenan shi kenan abin hutu ne baka da matsala kaga ai bai fito bane kaga kai ba kai kai amma wannan ya fito din kakka zo ka yanke shi gemu da ba amma muna magana gashin ba ne shine fitra idan baka rage shi baka zo kin abinci zai riga shiga ciki shi ma zai zama lalura ka zai dame ka su saboda haka ya halatta aski shi rage ba katsewa gaba ɗaya ba shine su sharibi sai walat furki mutsi a nan gurin akwai matsala menene matsala shine mutane suna da bambancin fahimta akan wannan labari annabi ya ce wa latful ibti da tsinke shi ne tsinka tsinke gashin hamad gashin hamad sai karka cirgewa shi ne kasalancin kalmar wasu haka suka fahimta kuma haka fiye ba da fata wasu wani a za ka iya askiya mukan ce ka aske gashin hamad shin da askewan da sugewan wanne ne za ka yi a tuƙewa a kai da za ka ko ba aka wani amma an ka aske dama abin da ake bukata shi ne a kawar da shi shi kire shi ake ba da amma ta hanyar tugewa sunan wani tuge <laughs> wani gari ko a zamfara ne ko a ko a tuge tuge hawa da ka ta gida gida wallahi tallahi <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi Tuwa shi da abu ban mamaki wata zana ce darata ci gida ni wallahi ni tun da nake ka gane ina ta gidan tujen da an faɗe ta kura waɗanda na sani da suna tujen su ko ina kai su wuraren zamfara ka inna lillahi wa inna ilaihi ka san wa birni da ta so tasowar birni Allah shi ne din saboda haka ƴan uwa shi tujewa ce wani abin da ake shafawa a hammata ɗayan nan mai wanda yake wanda ake jan shirin nan wannan mai kamar mai eh ya kake ganin shi wanda ya ce mutum ya yi a zo a ja a duka su kaga yana shi danko ne yana makalkalo gashi aka shafa sai kama zai bushe kamar an yi yadda ka san pop haka kai ya ya nan eh kamar pop ne in ya daskare nan nan na yan mutuna zai bushe karfi sai a ya goshi, a ya goshi kamar cingam a ya gode gashi ai koya ta jama'a fatan nan akar maka Allah akwai dabi so a takaice ko kuma mutum ya shafa mai ya laushi sai ya rika tugiyawa amma dai ala kulli halin a aske shi kuma ni abin da nake bada fatawa shine ba ma ni ne fatawa ta ni ba a'a malamai sun bada wannan fatawar cewa ya halatta ka shafa mai idan yayi laushi ka katse shi an fahimta ko ka kashe bin fauda ko kai amfani da wato shaving stick duk wanda kasa yayi ina fata muna fahimta Allah ta'ala ya shirye da mu sannan abu na biyar shine taqlimul adafir wato yanke kumba ko akrifa ka yanke ƙumbarka, an fahimta ka yanke mene ƙumba. nan kaduna ƙumba muke cewa kowa ya gane ƙumba ko ce kai fa, to aka yi fafa a san farce a sakkwata yatsan ne shi sa na gaya masa wannan wata rana mun je yin ta'uyiya, gidan alhazai a madina da ni da mala abubakar muktar mala abubakar muktar kusa shi abubakar yola yana karatu a tsaye shi da ni da shi aka tura wannan gidan lokaci. an rarraba mu da haka aka zo alhazai kafin a tafi aikin haji sai shi yana gurin mata ni kuma ina wurin maza sai nake musu bayani akan harama da sauransu mun yi ziyara a lokacin wurin magana harama sai nake bayani akan mahazuratul ihram daga ciki har ka yanke umba sai nace kar ka yanke farcenka dama ana yanke farce ya su suka dauka lokacin suke mun bayani akwai bambanci Allah ya sa akwai wanda suka bayyana mai nufi amma sai suka ce su a wurin su gashi abin sai na gane cewa to lalle yana da kyau duk sanda za a yi maganar kumban nan da duka kalmomin da farce da aka yi fa da kumba kai ma ne mamaki ka ce baka san kumba ba a gani fa san kumba ba ikon Allah a gani ba yi waka dole bace eh, ka zo ne ka gani su zo raka sai mu gane wannan shi bakin kashin a farin kashin nan da ke tsawon dan ya shi ake nufi in ya fito yanke shi kar a tara shi wannan yana cikin fitowa to kalla sai bayan dai malam ya dauka sai ce al-istihdadu abin da ake nufi da istihdad sai ce huwa halqul ana shine askewa kaga sai ce halq shine skin daga gashi ya koma skin bai da shi skin in zaki aski kai skin kaga ai gaba ɗaya aka aski an fahimta shi ake cewa halq to halqul ana yanke gashin gaba gaba ɗayansa ya koma skin amma wannan takarar shi yana so matarsa ta bar shi ta aski yace wahiya sha'run nabiti haula alfarji shi istihdat din da ake askewa yace shine gashin nan da yake fitowa a gewayen farji gaban namiji gaban mace duka sunan su farji an fahimta yace summiya bizalika an kira shi da sunan nan ne na istihdad listi'malil hadidati fihi saboda amfani da shaving stick da ake shine hadida Musa me ake cewa da wasa wanda suke aiki askiya wasu aska yawa ana amfani da aska ko reza ko wani waye wajen aski shi ake ce mai istihdad daga hadid ana kafe ne kaga an saka sunan ne kar a ce kai aski gashin gaban ka sai aka ce istihdad amfani da ƙarfi sai aka bashi sunan aikin an fahimta wahiyal musa ka gani sai ce ita ce musa wato aska aska sunanta musa mai suna musa sunan shi da aska kenan sai ya ce wa fi izalatihi jamalun a cikin kawar da gashin gaba akwai kyau wa nazafa akwai tsafta wa yumkinu Izalatu bi ghairi halƙi? halqi dayu ya halatta kawar da gashin gaba ba tare da an yi aski da ainihin wato shabisti ba sai ce kalmuzilatil musanna'a kamar cream din nan da ake amfani da su na zamani a shafa in ya gama ko a katsabi ya halatta an fahimta na biyu alkhitan yace wa Izalatu izalatul jilbati allati tudhaqqa al-hashafa Shi ne kawar da wannan fatar loban nan wacce take lullube wato hashafa kan azzakari ne hashafa wato shi kan azzakari ne namiji dama an halicce shi da shi yana nan a jikinsa ita lobar fatar ce take zuwa sai ta lullube shi da aka halicce shi yana zuwa arfale kama a cikin gari to sai a cire ta iya bayyana kan da aka yanke daidai kan da zai fito sai a yanke a wani shi ne ma'ana amma mutum kaciya an fahimci magana ya ce shi ne wannan imanin ya ce hatta tabruzul hashafa a aske wannan loba har sai hashafan ta fito fili ta bayyana ana fahimta ya ce wa haza fi haƙƙin zakari ya ce wannan ana magana ne a kan namiji a yanke wannan fatar da ta lullube kan azzakari namiji kenan sai ce wa ammal unsa amma ita kuwa mace ba a mata jama a sai ce qat'u lahmatin za'ida kun ji ne ɗan yanke wani nama da ya ɗan ƙaru, fauka mahallin ilaji sama da ɗan daidai gurin da namiji ke saka a Shi ne kace a ɗan yanke shi an fahimta kila wasu malamai suka ce inna ha tushbihu urfar wai wannan abun ya yi kama da ainihin wato bakin zakara na faɗe shi ɗazu an fahimta ya ce sahihu amma dai abin da ya fi inganci annahu wajibun fi haƙƙin rijali wajibi ne akan namiji kuna fahimta wajibi ne akan namiji sannan sunnatan fi haƙƙin nisa su kuma mata sunna ne a wurinsu kun gane bambancin wal hikmatu fi qitalin rajul hikima da ta sa ake wa namiji kaciya yace tathehiru dhakari minan najasati tsaftace azzakari daga najasa wace najasar malam yace al-mukhtaliqati fil qulfati wacce take makalkalewa a cikin tattaran nan na wannan hashafar ita ce kulfa ina fata muna fahimta wannan fatar wacce take lullube da hashafan kamar da dai muku bayani ina fata muna fahimta wacce ake yanke ta an zo yin kaciya to dan ta zamanto akwai tsafta yadda ake yin kaciya wa fawaiduhu kaseera fa'idojin haka ga namiji suna da yawa malam yace daga ciki ya faɗo su da zuko ai ka ji daɗin jima'in ma ba ka iyawa idan babu hali babu kace to wannan kenan sai mu tsaya nan sauran kai da kanka zaka gane sai cewa ammal mar'a ita kuwa mace ana mata kaciya ne fa innahu yuqallilu min gulmatiha yana daidaita ya rage mata ƙarfin sha'awa shine gulma ai shiddati shahawataha wato tsananin sha'awa wai akan ce wai wasu suka fara irin malaman gargajiyar nan suka ce wai idan fa ba a yi mata ba har babanta za ta iya nema amma dai wannan yayi yawa gaskiya bai kamata a ce a gaba a duk sha'awar ta dai ai ta san babanta ne wannan misali kawai dai yana daidaita sha'awar ta ka gama ce akwai halitta ɗazun nan muna karatu abinda nake faɗa wa mata kenan wanda ya zo cikin karatu ne ba maganar kaciyan ba ne sai na ba da misali da irin wannan matan yanzu nan karatu da muka tashi da yamma majalisun mata muna karanta littafin fiqh kan magana. haƙƙin mace da musulunci ya ba ta wajen zaben miji wajen ta aure ta zaɓen miji ana magana yake cewa akwai mace da namiji duka akan su biyu hukunci iri ɗaya ne ana cewa duk namiji ko matar da ba za ta iya danne sha'awarta ba ta kare kanta daga sha'awa za kuma ta iya aukawa zina saboda sha'awar ta yi ƙarfi to irin wannan matar ko irin wannan namijin su aure wajibi ne akan su dole su aure ko namiji ko mace sai ce musu ana samun mata da suke da sha'awa tsakanin ruwa irin saboda ta sauran mutane haka namiji in bai kwanta da mace ba ba zai taɓa zama ba akwai wani wanda na sani mun yi karatu da shi ba na son faɗa garinsu don kada wasu suke da su eh. shi suna bayan mu a makaranta amma abokanansa ne kasa wani lokaci wadda ka sansa wasu lokaci irin hiran nan suna faɗin irin ƙarfin sha'awarsa a wai irin mun irin shaku sosai muna hulɗa gaba amma ana harkoki tare na addini aka yi komai tare suna cewa shi hakkwana yana yi gabansa na cikin gaban matasa. to kaga irin wa'annan ba za su iya rayuwa ba mace ba kuma kaga matan ma a can ne ya tafi da ita makaranta ai kaga ba zai yi a sai shi kadai ya zo na ya wata tara ko shekara ɗaya ba mace kada a kuma ba zai iya zina wannan in dai haka ne yadda suka fara Allah akwai wanda shi kuma ko bai yi hakan ba ba zai iya rana ta fito ta fadi bai kwanta da mace ba akwai kuma hakan a cikin matan su ba za su taɓa iya rayuwa kullum a ce namiji bai sami da su ba akwai mata haka ta akwai wanda fitinar ta kai tana sallah tana sallah in ta yi ruku kai ta sujjada a gida in ta mijin na yana iya kamo ta baya saboda ƙarfin sha'awa kuma sallah take ba zai bata to kaga idan akwai irin wa'annan dole ne sai an duba lura da irin menene shari'a ta tsara sannan ka je kotunan makarni ana yin kiris miji da mata mace ta ce ba za ta iya tahammulin mijinta ba saboda ita kullum sai sai a taru da ita misali su bakwai ko su biyar ko su shida misali shi kuma ya doge akan haka ita kuma ba ta iyawa alƙali ya dire ta so ta haƙura ta dan bashi dama so uku shi ya sako a tsaya uku in bakwai ne a tsaya ko a hudu ta daure ko kuma ya ƙara aure ya ce shi kome da kudin ƙara aure <laughs> dole sai an samu daidaituwa kaga akwai dai ina so nuna muku cewa akwai irin wa'annan halittun shi sai ake yin wannan kaciyar namiji da mace duk a daidaita abin ina fata muna fahimta malam ya ce wa yustahabbu an yakuna fil yawmi sabiq kaji maganar nan yace an so ya kasance a rana ta bakwai lil mauludi na shidan a nan gurin akwai bayanin da nake so umar wani kuskure da yawa da muke fadawa ciki domin sabe idan kuma ranar sabe ɗin shine ranar da ake yin karamu idan mace ta yahu yau ranar yaushe laraba to wannan shine yawmuhul awwal shi wannan jami'i awwal yawmihi kenan aka kirga da wannan ranar da ya zo duniya da aka haife shi ta yau nan zai ka ce laraban nan yau kwanan sa da gobe alhamis kwanan shi biyu yau mu kenan an fahimta ranar juma'a yau mu salis suna fahimta ranar asabar yau mu ranar lahadi yau alkhamis ranar litini ya muhu asadi ranar talata ya muhu asabi ran talata ake yanka rago ga wanda aka haife shi a ranar laraba kuma a ranar za a mai kaciya ina fata kuna fahimta wannan shine ma'anar maganar manzon Allah kuma ma'anar haka malamai suka ba mu kuma in muka tashi lissafi aka haihu laraba yau yau ba lissafi ba ba a haife shi ba bai zo ba tukunna ban da shi yau sai gobe tukunna sai mu ce ɗaya an fahimta sai kaga tseren laraba idan ta zagayo sai mai suna mai yanka rago wanda kuma wikin idan aka magana annabi ranar kwanan shi na takwas har rago a talata za a yanka shi ne ka'idar musulmi a nan ma ina so gaya muku ni a haka nake ni ina ba ku misali da kaina ne ko tunda muna karatu ne to shine daidai shine shi shine shari'a ka yanka ragonka amma suna da an saba al'ada sai an ranar haihuwar ta zagayo haka ka huta ma masu zuwa suna ba sai sun ga rago an makale shi ba sun suna da wata al'ada wai in ba a ga an makala ragon ba ma a dauka wai ba a yi layyan ba ko kuma yaron nan anya kaza kaza a a wanda yake je ka shagala ragon sunan yaron kana da halin yanka masa yanka a ranar da ana gobe ne zai cika kwana takwas haihuwar za ta zagayo sai ka yanka su gyara sai da su zo ma kawai yan suna su ci ba sai an ta musu rowa ba haka ne ko ba ka wani za ga an ce wai an ɗiba kayan ciki kadai an dafa ko an soya ga nama an saka shi suna ta kallo suna haɗe miyau ba da masu sai an watsa sai a warwa sai wanda aka ga dama za a ba wannan kenan an ga malai ce musu musahabi ne a mai mai shi a kwana na kwana bakwai da haihuwarsa na asra'u lil mene lil bara'i kun ji abin da malai wai ya fi saurin warkewa kaga na ce maka na farkon na ya fi sauri akan wannan kwana bakwai to karke kenan idan ana so ya warke da wuri ne dole a fifita wancan kwana bakwai kamar yadda na mene na faɗa muku kwana bakwai farko a cikinsa ko kuma idan an yi suna ana yin suna a yi masa haka sai ba a ce sai ya kai shekara nawa shida ko shekara bakwai kaga mana ya tabbatar magana ta yace waliyan sha'al saghira ala akmali halin kuma dan saboda shi yaran ya taso a yanayi mai kyau ba mai kallon tsarkinsa ba ta zo an mai kaci a gaban kanwar shi ko yashi tana kallon shi yana yawo da jela a cikin gida ba tana tashi a yi tusa a ce dan kashiya ne sa aka yake mana ko tusa shi tana da wari wani ma babba ne wallahi zai tusa ko shi zai na sai hada kashiya a mai karya Allah ya shirye da mu saboda haka yan uwa masu albarka wannan sune sunanul fitra da malam ya fara magana a su mun ambaci abubuwa guda biyar ne amma malam ya dauki guda biyu ya mana sharhi akai za mu ɗauki na uku da na hudu da na biyar insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba muna fata abinda muka karanta daidai ubangiji ta'ala ya ba mu nada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi